A ƙarshe dai babbar kotun jihar Kaduna da ke sauraron ƙarar shugaban mabiya masabashi a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ta ba da izinin Sheikh Zazzakin ya tafi nemo lafiya shi da iyalin shi a ƙasar Indiya. Barista Sadau Garba ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare Sheikh Alzazzaki kuma ya yi ƙarin haske jim kaɗan bayan tashi daga zaman kotun na wannan rana. Kotu ta duba roƙon da aka gabatar a gabanta da dalilan da aka gabata da takaddun asibiti da aka bata wajen guda biyar da dalilan da ke ciki na likitocin waje da na cikin gida su nuna cewa malam da matan shi eh, suna cikin wani hali da suke bukatan lalle su je a lura da su cikin gaugawa saboda ransu yana cikin hatsari suna iya su rasa ransu kamar ma malam saboda haka a zaman yau kotu ta gamsu da wannan roƙo da aka gabatar mata ta ce lallai a bari ya je uh, asibitin mandata da ke ƙasan indiya su nemi lafiya a can amma uh, ƙari da kotu ta bayar shine cewa za su tafi amma tare da iya jami'an gwamnati saboda bangaren kuma suna ganin cewa wai ai in aka suka tafi suna iya ba za su dawo ba su gudu watakila za su gudu saboda haka yanzu za mu je a fara shirye-shiryen ran da za su game da yanayin jikin jagoran mabiya masaban shi a Najeriya kuwa barista Sado Garba cewa yayi wato akwai wani guba da ake ce mai light yana cikin ka arsashi wayannan likitoci da suka duba jininsa suka duba jikin suka cewa eh wannan yana nan a cikin jikin kuma yana mai illa ita ma malama akwai har yanzu a shashi da ke cikin jikinta ita ma yana jawo mata illa saboda haka duk likitoci a rahoton da suka bayar ya cewa lallai lallai suna cikin rayuwarsu na cikin wani hatsari in ba a bari sun nemi sun je sun nemi neman lafiya a asibiti na zamani cikin gaugawa ba sai dai kuma lauyan gwamnati a zaman wannan kotu barista bayero dariya ce za su duba hukuncin tukuna kafin gwamnati ta faɗi na ta matsayi Eh, ba beli ba ne amma an eh, an shi izini ne ba yana cikin kamar da mutanen mu za su tafi da shi mutanen eh, gwamnati za su tafi da shi so suna nan dai tare dai so kotun ta ce ba beli ta bada ba eh su biyu ne su biyu ne shi da matarsa za su tafi ka san kotu ne take ta ta mu ka gan ba fito da shi mun gan shi ba amma kotu ta shawara ta ce lalle lalle bai da lafiya a ba shi dama ya je ya ka san dokan kotu da hukuncin kotu duk inda ta yi kashinci dole kowa ya amince da shi amma za mu je mu zo na mu duba an mun gamsu sai a ba mu gamsu ba sai mu ɗauka kara ita ma dai kungiyar da sheik alzazzakin ya kafa a Najeriya ta imn ta ce hukuncin ya yi daidai amma dai ta ce akwai buƙatar gwamnati ta bi doka abdulmumin giwa shine ke magana da yawon wannan kungiya a jihar kaduna Yau muna farin ciki kwarai saboda haka fatanmu dai shine cewa gwamnati ta bi wannan ka'ida da kotu ta shimfiɗa domin dama can matsalolin da ake da a baya shine na rashin yadda da bin odon kotu da hukuncin kotu da gwamnati take yi a baya wanda da duk ba a kawo wannan matakin ba. Muna sa ran cewa za a aiwatar domin abin da kawai ke bukata daga bangaren gwamnati shine jami'i ko jami'ai da za su raka shi kuma ba wai an abin nan bane an ba shi daman ya je kula da lafiyan shi ba tare da ƙayyade lokaci ba har sai ran da ya warke. Yanzu dai abin jira a gani shine matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da hukuncin wannan kotu da kuma waɗanda za ta tura tare da Sheikh Ibrahim alzazzakin zuwa India domin duba lafiyar shi idan har ta amince. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.